masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international Shirin wannan makon zai tattauna ne game da wasan karshe na gasar League ta Najeriya, inda a karan farko cikin shekaru 42 kungiyar Plateau United ta lashe kofin gasar. karan farko kenan da kungiyar kwallon kafa ta plateau united ta lashe gasar premier league ta najeriya tun bayan kafuwar ta shekaru 42 da suka gabata bayan ta samu nasarar doke enugu rangers a fafatawar karshe da suka yi a filin wasa na rampam da ke birnin jos a ranar asabar da ta gabata lokacin da magoya bayan plateau united ke murnar lashe kofin kenan bayan gwamnan jihar ta plateau simon bakwalalon ya mika kofi ga kungiyar har ila yau an baiwa plateau united tukwicin naira miliyan hamsin sakamakon wannan gagaruman nasara da ta samu kuma ta kammala gasar ta bana ce da jimillar maki 66 daga wasanni 38 da ta buga bayan kammala fafatawar abokin aiki na tasiu zakari ya zanta da ɗaya daga cikin 'yan wasan plateau united wato lazarus vam to gaskiya abu farin ciki ne sosai saboda in ka duba a history plateau state ba taba cin wannan cup din a plateau state so ya zama lokaci ne wanda allah ya sa an ci shi kuma zan ce a lokacin gaskiya abin farin ciki ne gare ni idan ka kalla wasan za ka ga cewa ba wai an bamu wani advantage ba ne mun ci goals ya zo time da ya kamata mu ci kuma mun ci shi a daidai lokaci to kowane irin kalubale kungiyar ta fuskanta kafin kaiwa ga wannan mataki tambayar kenan da muka yi wa audi isa pele babban kocin plateau united an samu kalubale da yawa don ba za a iya faɗan su ba saboda wasu daga ciki a wasu club nuna da ba sa son mu tafi suna haɗa kai da wasu club don a cima wasu gari to amma duk da haka dai mu tuntube mu tashi mu tuntube da tashi ya kawo mu wannan lokaci kana ga sha wahala a kan ku samu nasara a yau ko ba ku ji wata wahala a ba wani wahala kamar kullun ne kawai kamar kullun ne insha Allah ba wata hala kamar duk wani wasa da muke ne kullum ba wata fargaba ba ka ba fargaba wallahi ba fargaba ai na yadda da yara na kuma ina gode wa yara na sosai yanda suka yi wasa sun jajirce sosai a halin yanzu dai plateau united wadda ta karbe kambi daga hannun enugu rangers za ta wakilci najeriya a gasar kwararrun kungiyoyin league ta hukumar kwallon kafar afirka a baɗi to sai dai enugu rangers ta lashe takobin karbo wannan kambi nan da shekara mai zuwa kamar yadda za ku ji daga bakin Bracelas wato ɗaya daga cikin 'yan wasanta. Mun gode Allah da mun buga wasan lami lafiya ba jin ciwo ba komi. Gashi an ci ku biya ka ji. A bai fushi ba. Me yasa? Da na zo na buga gida kuma na ji daɗi inda fans din su welcoming na ba damuwa part of the game. To me za ka ce shekara mai zuwa kana ga za ku sake yin nasara ku kwace kofin? A an Allah da za mu yi nasara za mu dawo za mu kwace kofin. Me za ka ce ga magoya bayan ku? Sabon sabon. wanda suke supporting naku su ci gaba da supporting namu ne namu ne ah, Suleiman Shu'aibu shine kocin masu tsaron raga a Enugu Rangers kuma ya shaida mana cewa karbe wannan kambi daga hannunsu bai so samu su rai ba tun da haka harkar kwallon kafa ta gada ko dai ka samu nasara ko kuma ka sha kashi. Sai ba zai faci ba saboda ana buga bal ne an san cewa kowa ya san cewa muna da 'yan wasa masu kyau kwararru kuma wanda muke buga su masu suna da kyau kuma tun daga farkon eh, buga sisi din suna sama har yanzu to shi yasa ba ba wani bacin rai gaskiya ana bal ne mai kyau zurunta kana da ra'ayin cewa yanzu wasan kwallon Najeriya ya fara canja ya koma irin na turai ko a eh. gida kake za a iya cinka eh gaskiya dai an samu da kamar a ce za ce dai a cikin 100 dai gaskiya mun samu abu gaskiya 50% gaskiya kamar na tura gaskiya Tun dai da misalin karfe goma na safe ne jama'a da dama suka yi ta tururuwa zuwa filin wasa na Rampam da ke garin Jos domin sayan tikitin kallon wannan wasa. wanda aka fara gudanar da shi da misalin karfe hudu na yamma agogon kasar wakilinmu na jos tasiu zakari ya shaida mana cewa an cika makil a filin wasan kuma ma waɗanda suka tsaya a waje sun fi waɗanda ke cikin filin yawa kazalika jami'an gwamnati daga matakin tarayya zuwa na jihohi na daga cikin mahalarta wasan inda kuma aka jibge jami'an tsaro don tabbatar da lafiyar jama'a wani abu da ya kayatar da jama'a shine yadda magoya bayan kungiyar mighty jet mai hamayya da plateau united suka mara wa abokan gaban nasu baya domin kuwa sun shafe tsawon lokaci suna ta kiɗe-kiɗen ƙara ƙwarin gwiwa ga 'yan wasan na plateau united a game da haka ne kakakin gwamnatin jihar plateau mr dan manjan ya yi wannan fata mun ga ikon allah mun ga kwazon shugabanai mun ga kwazon 'yan kwallo saboda haka ba abin da za mu iya cewa sai dai godiya kuma allah ya sa ta mana na badi gaba-gaba ta kai mu a plato ba mu soma ba yadda kwallo take hada mu a jihar plato ya kamata ma addini ya kamata ma kabilanci ya kamata ma siyasa ta hada mu To bari mu karkata bangaren masharhanta don jin fashin bakin da za su yi mana game da fafatawa ta ƙarshen mako. Sunana Jacob Manka Bako, ne ne vice chairman na sport writers association na nan chapter na plateau state daga farko zan ce to wasan gashi ya yi karfi da yake ranger su ma da suka zo wato bakin su ma ba kafan baya ba ne an yi taku sosai a matsayin ka na mai yin shari akan wasan kwallon kafa ne ku burge ka yau eh to abin da ya burge ni a yau din nan shine yanda stadium ya cika domin kowa da kowa ya fito da farin ciki wasu suna kukan cewa idan aka zo garin mutane ba a iya cin su home advantage kai ka yadda yau abin da ya faru da united kenan a ban yadda ba saboda me akwai ido sosai akan wannan match din akwai lmc akwai kuma kungiyar su reflex gaba daya akwai wanda kuma akan tura su a boye suna sa ido saboda an refli bai yi daidai ba ma sukan sukan koshonin nashi a a bashi horo banda haka kuma akwai officials match officials wanda duka idonsu yana kai kuma ana duba officiating naki don haka ban san wani shiri da ya fi haka ba don ana ce za a iya ganin refli za a iya mai to ba na kusa a wajen balle san cewa an yi wani shiri haka da ne muna gani kamar reflis sai an yi da su an dan ba su cin hanci ko wani abu amma yanzu ya ya wuce haka saboda ana samun su ido sosai in ka zo kai wani abin da bai kamata ba duka ana kallon ka in an zo an ce ba haka bane to za daka za horo da kai a baka a baka tara ko kuma a suspending na To kafin mu karkare shirin za mu ji ra'ayoyin magoya bayan bangarorin biyu. sunana aminu mai kare of plateau ta daga kwararrafa eh, abin da zan ci a gaba da nasara shekarar mu 42 muna neman wannan nasara sai wa allah ya nuna mana ita a kuma zamanin baba buhari Allah ya ƙara taimaka mana gwamnatin Filato ta fito yadda muka yi ƙoƙarin nan ta fito ta ci gaba da taimaka mana mu je mu ciwo kofin wajen ba. Sako na ga yawa za su ci gaba da yadda suke da haɗin kai tsintsiya madaurin kiɗa su ci gaba da haɗin kai da muke da muke da shi mu ƙara wani a kai saboda wannan wasa da kaga Allah ne ka lokacin da za mu ci dama Allah yana nuna mana yau Allah nuna mana sa'ar mu to abin da zan faɗa ubangijin Allah ya mai da kowa gida lafiya nan yawa mu kuma sabota mana labin kula plateau united da karfinmu da aljihunmu mu ke taimakawa sunana usman nu a sportan yi nugu rangers eh, to ga shi an ci ku ji me zaka ce eh to komai dai na hakuri ne tun daga shi wancan season din mu muka samu allah ya ba mu nasara muka ci sako kake da shi ga 'yan wasan don kasi kishi eh to zan iya cewa ya hakuri ba mu san gaba ko allah zai kawo mana nasara ga mu ba tunda mu ma mu plateau na ta din suna cin mu yanzu yau Allah ya sa sun ci mu to yanzu ranka bai baci ba a'a raina bai baci ba wasa ne kowa yana iya ci har in dai zaka ci to ya zama lallai dole a ci ka. Masu wurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International. musamman tasi'u zakari da ya taimaka wajen hada shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya.